الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم al'isan suna kasar ke gabatar muku da wannan kasusuwa nasu wanda ke layin sani goro layin sani goro kofar bai kano nigeria wanda ana samun kasa na musulunci a wannan shago sayan sun malam jafar mahmud adam allah ya bidansa irin su abdulrazak haya haifa irin su malam abubakar girar argungu wa'azin kasa da walimomi dukkan nufu akwai su a wannan wuri irin su ashak amin daurawa irin su ashak isa aliyu fantami irin ashak isa aliyu fantami ashek malam ibrahim bamu shinkafa allah ji kansa ashek kabiru gombe gwagwarmaya gwagwarmaya ashek ahmed ibrahim sudais shirin mashawi a sadiku mashawi kalilu husari duk wannan wuri ana samu insha Allah dan fitiri dvd bcd akwai su idan kuna bukatar su irin su kundin tarihi malam abubakar gumi kowane kala malam jafar kowane kala cd audio video dvd ku garzo wannan shago al'isan suna kasar layin sani goro nan ba 23 kohon bai in sha Allah za a samu wannan kasuwa ga nan ba su kamar haka 081 91 30 79 04 ko kuma 070

insha Allah za ka samu waɗannan kasuwa kala-kala sababbi na ƙasa da walima in Allah yarda ka zuwa wannan wuri za ka same su insha Allah malam bismillah kuma yana daidai da ranar ashirin da takwas ga watan tara irge ko lissafin haihuwar annabi isa in ya inganta yau shekara dubu biyu da biyar ubangiji subhanahu ta'ala ya yi mana jagoranci yau rana ce da wannan majalisa mai tarin albarka wato sha’awa, bai na du'ati salafiyin da kake wannan a jiha ta Kano a cikin wannan babban birni wato birnin Kano kuma a wannan unguwa ta kwandila a wannan masallaci mai tarin albarka wato masjidu sahaba wannan majalisa ta shirya yau za ta gabatar da wata lacca wadda take tana da taken badakala da halin kasani yi a ina cutar take da magani yau wannan batu za a tattauna kafin in faɗi wanda zai tattauna wannan batun ina so in jawo hankalinmu akan abubuwa guda biyu na ɗaya akwai waɗanda suke bakin tagogi tuntuni an sanar da cewa yana ɗan rage shigowar iska nan ciki yi haƙuri do Allah idan 'yan agaji sun ce su ɗan matsa do Allah su ɗan matsa saboda cin nasarar wannan da'awa da aka zo yi muna fata 'yan uwa kuma za su amsa wannan sannan abu na biyu shine wato saurare da kunnan basira a wanda zai gabatar da wannan lacca a yau shine mashahurin malamin ne kuma fitacce a wannan gari kuma dan baiwa Allah ya tsare Allah ya albarkaci rayuwarsa Allah ya albarkaci zuri'arsa Ubangiji subhanahu ta'ala ya kara masa nisan kwana kuma Ubangiji ya kara masa fahimta mai kyau kuma Allah ya tabbatar da diga diginsa akan kira zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam المحدثين الشيخ جعفر محمود أدم يحفظه a kafin in kirawo malamin da ya soma maganan nan ina so in ɗan gabatar da manya-manyan malamai da muke tare da su a wannan majalisi a yanzu ina faro daga gefen dama akwai a malam muhammad nazifi inuwa malami a kwalejin shari'a a ta jihar kano sannan a kusa da shi akwai malam abubakar Hussaini a fage sannan a kusa da shi akwai shugaban wannan majalisa mai tarin albarka wato ashe abba adam koki sannan kusa da shi kuma akwai limamin wannan masallaci shi ma fitaccen malami a sheikh muhammad ibn usman sannan a kusa da shi akwai kuma har yau ɗan uwan ɗayan ko kuma mai kama da ɗayan ana ka ba sai na yi bayani ba a sheikh aminu ibrahim daurawa da sannan kuma da sauran wasu uwa wanda ba zan iya sunan sunansu ba amma idan kun kallaci gene na <coughs> za ku kuma akwai kai kai kaɗai gayya ah, ba ya bukatar ƙarin bayani ashe abubakar umar rijiyar lemu wanda ake wa lakabi da imamu kandaha wayannan malamai Allah ya tsare mana su sai kuma ni <clears throat> da nake muku magana ni sunana Muhammadu Sani Ashiru a wayannan malamai da muke tare da su <clears throat> Ubangiji subhanahu ta'ala wato ya tsara musu nisan kwana da lafiya da fahimta da tabbata akan hanyar Allah to ba tare da na ja dogon bayani ba kamar yadda a farko na gabatar da maudu'in wannan lecture cewa ba daƙala da halin kakani kai gaskiya fasarar wannan sai dai <clears throat> kunji yanzu zan gabatar da wannan malami wato Sheikh Ja'far Mahmud Adam don gabatar da wannan a makala الشيخ جعفر فليتفضل مشكورا ومعجورا إن شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi da muka taru a wannan masallaci na masjid sahaba a nan kwandila kan hanyar zuwa maiduguri ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah godiya da yabo da kirari su tabbata ga ubangijin da ya tara mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka a wannan masallaci mai tarin albarka don tattaunawa kan waɗansu al'amura da suke da alaka da rayuwar mu mu al'ummar musulmi kun ji matashiyar maganar kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ba dakala da halin kakani kai a ina cutar suke kuma da maganinta kowa ya san halin kakani kai hali ne da kowane dan adam baya son ya samu kansa a ciki kuma zai zama mun mawudu in kwarai da gaske idan muka ce muna magana ne a nan dangane da mutanen da ke gabana ha kuma zai zanto mun zalunci maudu'in idan muka ɗauka cewa zance ne da ya shafe mu mu hausawa kaɗai ko mu mazauna kano kaɗai maudu'i ne da yake da faɗi da za mu tattauna akan matsalolin da suka shafe mu al'ummar musulmi gaba ɗaya gaba daya a matsayin al'umma na al'umma a keɓance kuma da halin da muke ciki mu da muke kusa da juna a najeriyance wani hali ne al'umma take ciki a halin yanzu dangane da rayuwarta wani hali al'umma take ciki dangane da addini daɗi ko wahala menene sababban daɗin in har daɗin ne ko kuma wahala idan wahalhalu ne din muka samu kanmu a ciki duk mai lura da abin da kaje ya zo zai iya ba da shaida a kan cewa lalle al'ummar musulmi na wannan kasa a yau ba wai a gobe ba muna cikin halaye na matsaloli masu tsumbin yawa na ɗaya daga cikinsu daga cikin halaye mafi fitowa fili tsananin talauci da mutane suke fama da shi da karancin abin hannu duk da cewa ubangiji ta'ala ya kaddara mu zama ya'yan wata ƙasa da suke ita ce jerin ƙasashe na shida cikin ƙasashen da Allah bai wa arzikin mafi kuma duk da cewa mun ceto waɗansu shekaru guda biyun ƙarshe da muke ciki da kuma watanni biyun ƙarshen da muke ciki yanzu a kalandar bature watan august da september na yanzu shine lokacin da farashi na man fetur ya hauhawa a duniya hauhawar da tarihi bai taba ganin irin ta ba wanda ke nuna ya kamata a ce kasar kenan ta samu kanta cikin wadatar da a tarihi ba ta taba samun kanta a ciki ba sannan kuma kenan ya kamata 'ya'yan kasar su samu kansu cikin wani hali na dausayin rayuwa da walwala wanda a tarihi ba su taba samun kansu a ciki ba amma kashi talaucin da al'umma suke cikinsa a wannan shekara ta 1426 wadda ta yi kacifin da shekara ta 2005 shi ne talaucin da a tarihi ba taɓa shigarsa ba a wannan ƙasa abu na biyu yaɗuwar cutuka waɗanda suke da wahalar magani kamar yaɗuwa na cuta ta kanjamau da take yaɗuwa tsakankanin jama'a tun ana jin tarihin yaɗuwarta a waɗansu wurare na nesa tun masu karyatawa suna karyatawa cewa babu wani amma sunansa mai cutar kanjamau ƙarya ne babu shi har yau da gobe yar manoniya ta nuna akwai wannan cutar in kuma da muna jin cewa wato akwai ta ne a jihohin kudu waɗanda suke da cunkoson jama'a da yaduwar ayyukan laifi to irin wannan cuta shaidu da ake da su a asibitocinmu sun nuna cewa akwai ta arewa akwai ta a kano akwai ta a Maiduguri akwai ta a Sokoto wanda idan ka ce arewa waɗannan garuruka guda uku su ne a matsayin cibiya duk garin da ba su babin su yake yi duk da Allah ya yi Abuja a arewa ya yi Kaduna a arewa to amma ana ɗaukar su ne a cibiyoyin mulki ba cibiyoyi na jama'a ba da haka waɗannan cutuka suna nan suna yaɗuwa a tsakankanin jama'a cutuka masu wahalar magani irin tsarin fuka da sauransu abu na uku hauhawar farashi na makamashi na ce makamashi don kalmar ta gaskata akan man fetur da kananzir da gas da diesel da dukkan wani dangin abin da ake konawa don inji ya yi motsi tawawan inji na kayan sufuri ko inji na nikawa ko markaɗawa ko nike wani abu wannan shi ma ya hauhawa a wannan lokaci irin hauhawar da ba taɓa yin ta ba a tarihi na tuno a wani lokaci na baya a cikin shekarar 1988 za mu tafi kaduna gidan marigayi shek abubakar mahamudu gumi don saboda wata matsala da ta shafi kungiyar izala a nan kano ni da ak abdulkarimu ɗayibu muna cikin mota mu biyu muka sai mai a nan kan titin zaria road a wani gidan mai full tank a wannan lokaci peugeot naira ashirin muka tafi ni da shi muna Allah ya isa yanzu har mai ya kai naira ashirin tun daga hanya har Kaduna Allah ya isa muke idan mun tuno cewa wai abu naira ashirin aka cika mana kuntan to wannan abin yau ya nunku idan mutum yana da irin wannan fijot ne ya zai san kuntan to mafi karanci ya cika ta a dubu uku ko dubu uku da ɗari biyar ko dubu hudu wannan hauhawa ce wadda a tarihi ba a taɓa ganin irin ta ba to kaga wannan matsala ce sannan abu na hudu hauhawar farashi na dangin kayan abinci wanda ba taba samun irin na wannan shekara da muke ciki kayan abinci suka hauhawa suka kai matuka har ka rasa wanne fa wani tsada tsakanin kwanan gero da kwanan dawa kaura da kwanan masara da kwanan shinkafa wannan matsala ce abu na biyar rashin aikin yi da yake ƙara yatsuwa a tsakankanin jama'a gwamnatoci dai ba za su iya baiwa mutane aiki ba domin in ya zanto jiha kamar ta kano wadda in za a yi kidaya ta fi sabilillahi yanzu kano za ta kai mutum miliyan goma ko sama da haka amma ma'aikata na jihar kano gaba su ba za su wuce dubu talatin ba in ma sun kai to a cikin mutum miliyan goma gwamnati ta bai wa mutane dubu talatin aiki kaga kenan ko ɗaya cikin dubu ba a ɗauka ba ko ɗaya cikin miliyan ma ba a ɗauka ba to wannan masifa ce da take ta ƙara yaduwa tsakankanin jama'a rashin aikin yi sannan kuma yaduwar jahilci jahilci na addini da kuma jahilci na rayuwa na faɗa kwanaki a waɗansu hudubobi na juma'a cewa a cikin ku dukkan wanda ya kammala karatun firamare a wata makaranta da ya firamare shekara ashirin da suka wuce baya a yanzu idan ya je zai gaita yadda take da yadda ya barta ko ma ta ƙalisi baya akan yadda take da da kamata ya ce adadin ajujuwa ya karu a makarantar amma sai dai adadin waɗanda suka ƙara lalacewa wanda da suna aiki yanzu ba sa aiki duk wanda ya kammala wata makaranta ta sakandare shekara goma ko sha biyar da suka wuce yanzu idan ya koma zai samu yadda makarantar ya barta da babu wani abu na ci gaba da ta samu ko dai a ce an ƙara wani adadi na rukunin azuzuwa ko ɗaiɗaikun azuzuwa. babu wannan ko an samu ƙarin kayan aiki babu wannan babu wata unguwa da take da makarantun da za ta iya karɓar dukkan wani yaro da ya cancanta a bashi ilimin firamare babu wannan unguwar tawon a cikin biranenmu ko ƙauyukanmu za ka samu kowace makaranta da ake da ita ta makarantar firamare to kila za ta iya karɓar ɗaya bisa uku ko ɗaya cikin hudu ne na adadin yaran da suka cancanta a basu ilimin firamare ajujuwan za su iya karɓar ɗaya ne cikin hudu yayin da kashi uku cikin hudu ko ba su da ajujuwa ko da iyayen suna son su a makaranta tun da ya kai matsayin yanzu a makarantunmu na firamare za ka je ka samu makaranta mai ɗalibi ɗari da goma za ka samu makaranta mai ɗalibi ɗari da hamsin za ka samu makaranta mai ɗalibi ɗari biyu ina nufin a aji ɗaya aji guda ɗaya ya kunshi ɗalibai ɗari biyu akwai irin wannan makarantu to kaga wannan shine halin da mutane suke ciki a halin yanzu abu na bakwai gaba da juna da yawan faɗa da juna da yawan la'antar juna shine halin da al'umma suke ciki a yau babu waɗansu gungu na mutane da za ka iya ba su tabbas ɗari wasu ɗari cewa a ɗinke suke ko da jam'iyyar siyasa ɗaya ta haɗa su a wani lokaci ko da ƙungiyar addini ɗaya ta haɗa su ka samu kowane ɗaya daga cikinsu yana so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa na alkhairi yana ƙi wa ɗan uwansa abin da yake ƙi kansa na sharri zai wahala ka samu wannan wannan matsala ce daga cikin matsaloli gaba ta yawaita sannan kuma abu na takwas daga cikin irin wannan koma baya ta fuskar tattalin arzikin kasa kamfanonin da suke aiki a kano shekaru goma da suka wuce a yanzu sun rabu da kashi hamsin cikin ɗari gina rabi ne suke aiki in sun kai rabi ko tu sat ba sa aiki one sat ne kaɗai yake aiki cikin adadin ma'aikatu da ake da su a rukunin ma'aikatu na sharaɗa ko na dakata wanda wannan ya nuna kenan rashin aikin yi dole ya tsasa kankanin jama'a kuma za ya nuna za a sami koma baya ta fuskan tattalin arzikin kasa wannan babbar musiba ce kwarai da gaske akwai lokacin da muke yara za mu je railway tashar jirgin kasa sanan kano a kala idan muka je taragon jirgi sun kawo lemo a kala kawai za ka iya samun kwando biyu ko kwando uku a kala kuma lemo mai kyau a yanzu wannan dai ya riga ya zama tarihi ana da koma baya ta fuskar tattalin arzikin kasa mai yawan gaske ga rashin aikin yi ɗin can ga kuma karewar kasuwanci a garinmu an yi wani lokaci da a kantin kwari na ɗan labanan da ya zo tirani ya yi kaka gida kuma an yi wani lokaci a sun ga kakaf ɗinta babu wani kanti na wani wanda ba musulmi ba gaba ɗaya kantunan musulmi ne amma yanzu da sun ga da kantin kwari kusan rabi da rabi ake in ma dai ba a kwace kantin kwari gaba ɗayan ta Galibi, 'yan kasuwar mu sun zama yara ko dillalai na kwarori da 'yan indiya da su ne suke kawo kayan daga manyan kamfanoni ko na pakistan ko na china ko na kasashen gabas su zuba su a kantunan mutanen mu kai wanda aka zuba a kantinka kai ne zaka biya haya kai zaka biya kudin nefa su kuma aikinsu kawai sun baka wannan sai ga kayi yamma kana ciniki ka sai da trailer guda amma idan an kaddara abin da ka samu na riba kai da ka sha wahalar sayarwa din in ka ci sa'a dai ka samu dubu biyar wani lokacin dubu uku wani lokaci dubu uku da dari biyar duk waɗannan mutane su suke tsotsai kasuwancin musu yi tafiyar su kulle kudaden su shiga su yi tafiyar su ko dai mutanen pakistan ko yan india ko yan lebanon ko mutanen china duk wani kasuwanci mai ci kuɗi a Kano a yanzu za ka samu cewa ba a hannun mai yake ba yana hannun waɗansu mutanen da suke ba mu ba kasuwar kofar ruwa ba ta mu bace ba muna ji muna gani duk da an yi ta a Kano kasuwar sabon gari kusa an kusa kwace ta daga hannun mu a bangarori da dama nata to wannan kuma baya ne ta fuskan tattalin arzikin kasa sannan kuma uwa uba wato abu na tara ubangiji ta ala ya dora abokanan adawar mu akan mu suna tantance mana azaba sun kwaci mulki a hannun mu muka ɗauka muka ba su dan a zauna lafiya yau shekaru shida an yi mana barnar da in yanzu muka karɓi mulki sai mun yi shekaru ashirin kafin mu iya gyara ta saboda sun fi mu karfin halin taimakon kansu da cutar mu mu ko muna da ragwancin taimaka yan uwanmu ko kuma cutar da su din abokanan zaman mu sun yi amfani da karfin mulkin su wajen karya noma a yankunan mu sun yi amfani da karfin mulkin su wajen karkabe yawan mu a cikin yan sanda da sojoji sun yi amfani da karfin mulkin su wajen haɓaka kamfanonin su a can yankunan da suke mu kuma nan gudun su rusa namu abin takaici shine ababen da da ake yin su tsakanin Kano da Kaduna yanzu daga Lagos za a yi su a kawo daidai da ruwan lemo da zamu sha na 5 alive na 5 five alive din daga can za a kawo shi nan ba za mu iya yin su. tare da cewa mu muke da wurin noman lemo din da ayaba da gwanda da abarba da sauran kayan marmari da tumatirin da sai mun kai musu basu tumatirin da za su yi miya mu a nan gurin mun kasa yin yadda za mu yi kamfanonin da za su tsara shi gyara shi ko a gwamnatance ko kuma ta fuskar 'yan kasuwa ɗaiɗaikun mutane ko manya-manyan kamfanoni ko ƙananan suka zo suka kirkiro noman rogo da gangan don su tallafa wa noman rogon da ake a yankin su suka kyale noman masara ya lalace noman dawa ya lalace an kyale dukkan wani manomi tashi tafi ce inda a ce an sanya hannu akan harkar noma idan ka tashi daga jibiya kan iyakar boda da nijar a cikin jihar katsina ka ce za ka tafi ka tafi ka biyo ta kano ka bi hanyar maiduguri har ka je bama har ka je banki kan iyaka da kamaru za ka sami adadin kilomita da ya kusan dubu da ɗari uku wannan adadin kilomita din da wuya ka samu wurin da za a ce ga kilomita ɗari tur dajin allah ne ba a noma duk noma ake amma noma irin na da tsohon ciriki wato na duke ba noma na na'ura ba suke a noman da gwamnati ta shiga ta yi ruwa da suke a cikin muna ji muna ganin gwamnatin tarayya ta karya kamfanin da yake kula da fadamun kogunan haɗe da jama'ari ya zama tarihi ya zama da kaje na'urori ne tun shekara ashirin suna nan a tsaye sun daina aiki shekaru goma da suka wuce daidai da kwaskwarima da ya kamata a rinka yawa dam dam mu, don su rike ruwan kuma a gyara channels da ke dauke da ruwan ya kawo dan a yi noman rani ya shigo yankunan mu duk sun riga sun lalace gwamnati ta zuba ido kuma an yin komai idan ka tashi ka shiga mota daga haɗai da za ka je guru akwai lokacin da ruwa ya kwace hanyar ba a iya bi harkar sufuri ta tsaya kuma an ki a amfani da kuɗi ko na jiha ko na tarayya dan a sarrafa ruwan yadda zai amfani jama'a ko dan shan su ko dan noman su sai dai ya lalace ya bata gonaki ya ci gidaje muna ji muna gani mu mutu da yunwa kuma ga abin da zamu iya sarrafawa ya zama arziki tun daga haɗe da idan ka tashi ka je guru har ka je gashuwa za ka sami kilomita 120 ko da 30 yanki na noma wanda wannan wurin kaɗai in za a ci gajiyar nomarsa zai iya ciyar da arewa ya kotar da ita amma ba amfanuwa da shi in ka tashi daga kano ka fita ta kofar ka buga za ka je da yi kilomita ɗari ne kaɗai, amma a hanya akwai dam wanda adadinsa ya kusa guda bakwai wanda ban tsammanin ana amfani da kwata ɗaya cikin wato kashi ɗaya cikin hudu na ruwan da ake tarawa a wajen ko ta hanyar noma ko sarrafawa mutane su sha wannan ita ce matsalar da muke ciki abokanan adawar mu sun lalata harkar mu sun haɗa gaba a tsakanin mu mu sun rike mulki a hannunsu da tattalin arziki duk a hannunsu suna son komai na Najeriya ya zama nasu na su kaɗai mu su rika san mana tunda in ya zanto jihar bayelsa wadda take da mutanen ba su wuce miliyan biyu ba a wata za a ba ta kasantu daga gwamnatin tarayya biliyan bakwai da wani abu kudin da su za a katantana a rabawa jihohin arewa maso gabas wato jihohin gida, adamawa da taraba da bauchi da gombe da yobe da borno kasan su gaba ɗaya su duka daga gwamnatin tarayya bai wuce kasan jihar bayelsa ba kuma babu wata jiha daga cikinsu ɗaya ɗaya wadda ba ta fi mutanen jihar bayan yawa ba wannan haka muke ciki yan boko mu suna gani sarakunan mu suna gani yan majalisar mu na tarayya suna gani yan house of reps sana duk suna kallo a haka ake ta tafiya mun zama abin tausayi mun zama abin kaito su dake mu kuma su riga mu yin kuka don suke da kafofin watsa labaran da za su yi kuka a mu kuma kafar watsa labaran ma ba mu da ita wannan abu da na faɗa tsakaninku da Allah ƙarya ne ko gaskiya na faɗa kaga waɗannan matsaloli ne wannan kadai idan aka ce zaka warware waɗannan matsalolin kana buƙatar shekara nawa da wata nawa a Najeriyanci kana buƙatar adadin kuɗi nawa don ka warware wannan matsalolin kana buƙatar mazaje masu aiki ma'aikata na gaske wanda in ya ware awa goma aiki to lallai kila zai aikin awa goma sha ɗaya break na awa ɗaya kana buƙatar wannan har kafin ka iya warware irin waɗannan matsaloli waɗannan matsaloli ba su faɗo da kansu har kawai daga sama ba akwai matsalolin da su suka jawo su dan duk inda ka ga musifa akan al'umma al'umma suka jawo ta daga cikin musibu namu na karan kanmu da muka jawo wa kanmu na farko akwai yaduwar zina a tsakankanin mu zina ta yi kaka gida abinda ma ya fi takaici shine wata zahira da ta bayyana ta kunno kai a tsakankanin mu shine yadda ake wa yara ƙanana fyaɗe an yi wannan ya maimaitu a nan Kano an buga a kafofin watsa labarai da jaridu an yada a kafofin watsa labarai ba wanda ya inkarin haka cikin waɗanda ya kamata su yi inkari idan na ce waɗanda ya kamata su yi inkari a samu waɗansu manyan malamai da su shugabannin mutane ta fuskar jan ragamar ruhinsu da hankulansu karkashin haske na ayoyin alkur'ani waɗanda ake girmama shekarunsu da matsayinsu na ilimi ko matsayin gidansu su fito su yi inkari ba a samu wannan ba galibi sai matasan malamai da suke yi waɗanda ko dai a ga cewa shekarunsu sun yi kaɗan ko a ɗauka cewa a dawa suke ko kuma a ɗauka cewa ma su ba ma 'yan gari ba ne su baki ne yawanci amma ka kasa samun wani babba da zai fito wanda yake da nauyi a idan jama'ansa ko biyansa ya inkarin wannan sannan babu wata masarauta da ta fito ta yi inkari sai Allah wani ta tsinewa abin da ya faru ballantana masarautar nan ta tsaya tsayin daka cewa sai an bi don wannan lamari an hukunta waɗansu abin sannan babu wata gwamnati ko wata kotu ta tsaya tsayin daka wajen tabbatar da masu wannan barna an dakatar an taka musu burki haka abin ya faru ya zo ya wuce ya zama bakin tarihin da muke da shi a shekara ta 1426 ta hijira bakin tarihin da muke da shi a shekara ta 2005 ta miladiya duk wanda ya tuno Najeriya ya tuno Arewa ya tuno Kano a wannan lokacin zai tuno a wannan shekara ne aka shiga cikin wannan hali zanayi suna yaduwa tsakankanin jama'a magidanta matan aure da waɗanda ma da kuma waɗanda suke masu zaman kansu akwai matan auren da suke cin amanan mazajen su akwai mazajen da suke cin amanan matan auren su yana da mace a gida kuma yana da farka a waje kuma zai kashewa farkarsa ta waje kuɗaɗen da baya iya kashewa matarsa ta gida zai lallace ta in ta yi fushi irin lallacin da ba zai iya wa matarsa da Allah ya haɗa su aure har suke da arzikin 'ya'ya ba matarsa na ganin ta a wulakance kaskantacciya ta waje ta titi kuma ita ce abin yin ado da ita a ballan lashinta wannan musiba ce da ta yada tsakanin mu a yanzu sannan abu na biyu daga cikin bayyukan fasadi luwadi ya tsohon luwadi a tsakankanin jama'a wannan babbar musiba ce wanda a tarihin ayyuka na barna wato luwadi na ɗaya daga cikin ayyukan da ya fi kowanne muni walid ibn abdul malik ɗaya daga cikin kwalafa bani umayya yake cewa ba dan Allah ya kawo labarin annabi lutu da mutanensa ba cikin alqur'ani da hankali ba zai yadda ba da namiji ne mu da namiji amma Allah ya kawo labari ba labari mafi gaskiya irin labarin Allah ma'ana ko mutane kafare ne ana kirga wannan a matsayin rashin mutunci kai ko da dabbobi namijin dabba ba ya bin namijin dabba a cikin nan yan luwaɗi suna cikin wani hali kasa da halin ƙasa da hali na dabbanci kimar su bata kai ta dabba ba don laifi ne mai girma annabi lutu ya ce da mutanensa a ta'atunar rijala ta hawa abin nan a ta'atunar fahishata wa antum tubsirun a innakum la ta'atunar rijala shahawatan min dunin nisa yanzu za ku rinka sha'awar ku zakke wa ɗa namiji dan sha'awa malamai suka ce me yake nufi dan sha'awa suka ce domin duk mai saduwa da ya mace ko musamman ta fuskar aure yana da manufofi ba sha'awa ce kadai ba dai in kawai sha'awa ce me bambanci tsakanin shi da rago amma banda sha'awa akwai rayar da sunan annabawa tunda annabawa sun yi aure banda sha'awa akwai sa ran samun da tunda da jari ne na aure to amma wanda yake neman namiji ina zai sa ran samun da a tattare da namiji wanda yake nema baya da mahaifa da manin shi zai shiga dan a gina jariri a ciki saboda haka shahawa ce tsantsa kuma sha'awar ma wadda ba ta da mizani na shari'a da haka aiki da dabbanci ibn al-qayyim a cikin littafin igatatul lahfan min masaid shaytan in ban manta ba yace laifukan nan guda uku su ne suka kai mutuka wajen muni dan Allah ya ambace su da suna da tiko na dasa abu na farko shirka ya ayyuhallazina amanu innamal mushrikuna نجس فلا يقرب المسجد الحرام al-harama هذا النجس an wato shirka daga nan abu na biyu sai luwadi ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث لفظ الخبائث جمعنا الخبث wato abin da yake datti kazanta sannan kuma sai zina dan Allah ya lissafa su da cewa wato su ma na miji da mace suna cikin datti الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات wal su kowanne na cikin datti shi yasa idan an yi maganar shirka kuma sai a kawo maganar zina ko idan an yi maganar shirka kuma sai a kawo maganar luwaɗi dan saboda waɗannan ababe guda uku su ne cikin laifi ubangiji ta ala ambace su da datti kazanta wato abin da ya kai matuƙa wajen muni da ya kamata ce dan adam ya nisance shi ibn al-qayyim ce. saduwa da mace dan a nuna maka datti ne ko ta hanyar halal ne sai aka wajabta maka wanka ko ta hanyar halal sai aka wajabta maka mai wanka kuma shari'a ta sa maka suna junub wato manisanci domin ka ne santa daga halin da zai zaka yi sallah ka ne santa daga halin kaza ka ne santa daga halin kaza junub tare kai musulmi ne kuma ta hanyar aure ka sadu da matar amma aka ce ka yi dattin da sai ka yi wanka ba ka wanke gabar kadai ba ka wanke kowane bangare na jikinka ta'mimul jasad bil ma to ballantana kuma a ce idan mutum ya nemi mace ta hanyar fasikanci to kaga kuma wato ba dattikan datti kenan to ballantana kuma a ce mutum ba namiji ba mace ne ba ma namiji ne ma dan uwansa to kaga wannan abin da yake mutuka ta fuskar ne yau wannan abu ya zama abin da ake yin kwalliya da shi abin da ake yin ado da shi ya kai matsayin da za a samu namiji tsaya kan titi dan namiji ya dauke shi da mota ya zuna da shi irin yadda mace za ta tsaya dan namiji ya dauke shi. wannan shine halin dabbanci da muke ciki dole mu samu kanmu cikin wahala abu na uku yawan fashi da makami a cikin birane da mu an yi wani lokaci da in dai muka ji labarin fashi sai dai mu ji a rediyo ko mu karanta a jarida cewa an yi fashi a Benin sannan an yi fashi a Lagos sannan an yi fashi akan hanyar abakaliki zuwa wuri kaza amma tun daga jaba har zuwa ka je bakin boda ba a fashi amma yau babu yadda za a yi a ce an waye gari an yi ba tare da an yi fashi ba a cikin kowane 24 hours ana fashi ko a cikin biranen mu da kauyuka ga a cikin kowane awa goma ana fashi ya kai matsayin banda fashin kuma wato a ci mutuncin mutum a gaban iyalinsa domin duk wanda ya shigo gidanka ya kwace dukiyarka kuma ya yi fasadi da matarka a gaban idanka karshen cin mutuncin dan adam ko ya kama yarka ya yi fasadi da ita a gaban idanka ko ya kama kai ce ka kawo dukiyarka ya ringa dora ma kayan kana kawo mota kana ajewa ya sa matarka ta dafa abinci a gaban ka ya zuna da yarka duk wannan ta faru a nan cikin garin nan ba a ba ya kai matsayin yanzu hatta mazauna karkara tunda aka ce kwana kwanan na abin da ya ta faduwa kenan a karamar hukumar Bagai da sauransu mazauna karkara ba ma da bindigogi ba da adduna da lauje da gatari da diga da fatanya suke ɗauka su rika shiga suna yi wa mutane fashi kuma su yi fasadi da matan mutane wannan babbar musiba ce abu na hudu algushu algushu cikin kayan saye da sayarwa babu abin da babu algushu a cikinsa ko gero ko dawa ko masara ko alkama ko shinkafa ko man girki ko man kanazir ko man fetur ko dizal ko mai akwai algusu a cikin sa ko kayan abinci ko kayan marmari babu abin da babu algusu a cikin sa mutumin kauye da kake jin tausayin sa na cikin halin kakanuka idan ka je sayan masara idan ka je sayan wato ainihin tattasai ko tumatiri za ka samu ya yi maka kwando ya yi tsiri da shi a cikin kasa kuma gammo ne da ya yi, kwandon ba a cikin yake ba rabin kwando kake siya ko ɗaya bisa ukun kwando kuma ba wanda yake jin an yi laifi shi bai biya laifi ba kai ma da ka saya baka jin yayi maka laifi ko kuma in ka yi da ma laifi ne kaddara ta sa baya daga iyaya ka yi ba wata hukumar suke jin kadun wannan ba wanda yake inkarin wannan ba sarakuna da suka tsaya ko masu mulki da gargajiya ko abin nan a tsaya a yaƙi wannan fasadin alkushuwa riga ma mai kowace rayuwa ana ji ana gani yan kaso mu za su yi su shinkafa daga waje su so da ita an rubuta kowane buhu kilo hamsin idan suka taho da ita da manya-manyan tireloli ba za su zarce da ita kasuwa su sayar ba su so suke zarcewa da ita sai a jita a yage waɗannan buhunan a juye sai a sake ɗorawa a ƙananan buhuna duk shinkafar da ya kamata a ce yadda aka sayo ta daga waje kwano ashirin ce to sai ga ta koma kwano goma sha uku galibin buhun shinkafa yanzu in za ka auna keke da keke kwano goma sha uku in ya yawa kwano goma sha biyar wannan shidan an riga an cika buhuhuna da haka idan mutum ya so buhu dubu ɗaya kafin ya sayar da shi sai ya juya shi sai ya sake zuba shi a cikin kananan buhuna irin nashi kuma ya buga kilo hamsin kuma ya sa inji ya ɗinke bakin kamar da kamfani ta zo amma buhu dubu ɗaya da ya saya ya koma dubu ɗaya da ɗari biyu ko da ɗari uku ko da ɗari biyar kuma ya sayar akan farashin wancan ko ba gwamnatin da suke inkari ba sarkin da yake inkari ba malaman da ya kamata su yi inkari da suke inkari ba wata kungiya ta 'yan kasuwa da ya kamata su nasihanci junan su yi wa junan su faɗa akan wannan ana ganin duk wannan ya halatta neman arziki ne wannan babbar musiba ce abu na biyar tozalta amana amana da ubangiji subhanahu wataala ya rataya a wayan mutane suna tozalta ta tun daga matakin magidanci tsakaninsa da iyalinsa da matakin hakimi a sa sarki a masarautarsa bayan mai unguwa da dagaci kowanne a iya yankinsa kamar yadda ciyaman na local government ko gwamnan jiha ko kwamishina ko famsec ko shugaban kasa ya zama tauye amana cin mutuncin amana ya zama abu mai sauki a wurin mutane a mataki na ɗaiɗaikun mutane da mataki na hukumomi da jama'a ya zama abu ne wanda ba wanda ke jin cewa ma yayi wa Allah laifi wannan ba karamar babbar musiba bace ba a tsakankanin jama'a abu na bakwai ko abu na shida kai wato yanke zumunci sadar zumunci yau yayi wuya in kana karatu ko kana karantarwa ko kai malami ne za ka yi tajin iyaye da suke kawo kukan 'ya'yansu wanda sun bujire musu ga ɗan na da halin da zai taimaka wa ubansa amma ubansa na cikin wahala ga ɗan yana raya a Kano mahaifinsa yana wani kauye ko wata karamar hukumar da bata fita tafiyar awa ɗaya ba ya je da mota amma sai mutum ya shekara bai je ga mahaifinsa ba bai je ga mahaifiyarsa ba gashi yana ji yana gani ya ci mai kyau ya sa mai kyau mahaifansa suna cikin halin kakanikai dakin mahaifinsa na yoyo da damana bai gyara masa ba mahaifiyarsa haka wannan hukukul walidain abin da shi ma ya zama ruwan dare da wuya ka samu gidancin da yake iya sarrafa yayansa sannan wato ainihin abu na takwas tozalta haƙƙin iyali da yawa daga cikin mazaje sukan gudu su bar matansu wani ko bayan ya auri matar suna tare da ita ya'ya hudu ko ya'ya biyar sai ya kore ta da ita da yaya da dauki ƴaƴan koma gidan iyayen shi babu ruwansa ko dai je ci gaba da ko ya aure wata wanda bata haihu nauyin waɗancan ya'ya da abincin su da suturar su da ilimin su na addini da ilimin su na zamani duk baya baya daukar komai daga ciki ya kyale matar ta yi bara duk wanda yake karantarwa cikin malaman nan da wuya wanda za a zo a kwana a yi ba tare da wata mace ta kawo masa kukan mijinta ya mata ya bar ya gudu kai ya bar ko baya ba ta abinci ko kuma na ba ta abinci sosai ba ba su duk wannan musiba ce wadda muke cikin halin yanzu sannan kuma abu na tara amana da ake tozalta ta kanin jama'a kamar yadda na faɗa sannan kuma abu na goma abu na wato haƙƙi na makwabtaka kusan kamar babu shi a cikin addinin musulunci ba mai kula da makwabcinsa idan makwabcinsa na cikin halin kakalikai ya tallafa masa da abin da zai iya tallafa masa daidai da taya murna idan abin murna da farin ciki ya same shi a madadin taya shi murna sai dai masa kyashi da hasada sannan abu na goma sha ɗaya zalunci shugabanni da ake fama da domin kuɗaɗen da ake samu daga gwamnatin tarayya zuwa ga jihohi da ƙananan hukumomi in har ana sarrafa rabin su wallahi tallahi mutane ba za su samu cikin wannan wahala in a ce kowace gwamnati a jiha kowace karamar hukuma abinda suke samu tana iya kashewa al'umma rabi wajen gyaran ilimin su wajen kiwon lafiyar su wajen lafiyar ruwan da za su sha wajen tsaro to mutane ba za su samu kansu a cikin halin gaganin kayan da suke da yawa daga cikin shugabanni za su kashe kuɗi amma ba cikin abin da ya dace ba cikin abin da suke ganin ya yi musu ko zai tallafa musu ko mulkin su su kadai kaga zalunci ya riga yi kaka gida kenan a tsakankanin jama'a ku ne za ku tura wakili ya je majalisar jiha dan ya wuce ba abin da ya shi ku za ku zaɓo wakili ku tsora shi Abuja ba abin da ya ku yancin ku yake ciniki kullum a sayar masa domin duk gwamna ba ya da ikon ya tura doka a majalisa ta tafi sai ya saya daga hannun yan majalisa sai dai wata jihar ta ko muni duk wani bil da Obasanjo zai tura majalisar tarayya wanda ke akwai son zuciya a cikin sai ya saya babu yanda za a yi har kawai su amince da ke sai ya saya amma ba a kyauta ba su kuma abinda aka saya din nan abinda aka rarraba musu an rarraba musu miliyan ɗaya ɗaya an rarraba musu dubu ɗari biyar biyar gwargwadon girman bil ɗin da kimarsa gwargwadon cutar da za a yi mana gwargwadon yadda bil ɗin zai yi tsada su kuma sai su karɓa sun manta da cewa suna wakiltar mutane ne wani a constituency din sai yana wakiltar mutanen da sun kai miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da rabi wani wakiltar mutane dubu ɗari bakwai wani dubu ɗari biyar amma ya je ya sayar da ɗin sai kan kuɗin ya sa aljihunsa ya yi mota ya yi gida ya tafi kasashen waje zai shakata irin yadda yake wannan ne halin da muke ba wanda yake wakiltar mu ba sarkin da yake wakiltar mutanensa a tarayya kawai a ga wani sarki ko waɗansu gungu na sarakuna biyar ko shida sun je su ga shugaban kasa kan wani abu da ya shafi al'ummar cewa mu ya yadda dan me aka kori mutanen mu daga aikin soja dan me aka kori su daga aikin yan sanda dan me ba a rabon arziki da mu dan me aka kyale noma ya wulakanta a bangarorin mu ban tsammanin ko waɗansu wani sarki ɗaya ko biyu ko biyar ko shida suka haɗu suka je suka wannan rikici to kaga wannan musibar abu na goma sha biyu goyon bayan kafirai akan mummunai mutum ya mara kafirai baya akan mummunai mun sha ji muna ta ji mutanen mu za su shiga cikin rediyo suna cewa Obasanjo dattijan arziki haka suke cewa wai da ina cin taku kuma ya san ya kamata saboda an saye su za su yi da su wannan duk irin cin mutuncin da aka